to idan muka so mu dubi ainihin wato waɗannan ƙa'idoji da malam ya faɗi sai mu ce kenan yanzu dukkan hadisi kafin ya inganta ana buƙatar ya cika manya-manyan sharuɗa guda biyar sharaɗi na farko wannan hadisi ya zama musnad me ake nufi da musnad shine hadisin da a zahirin shiga shi yana da isnadi Dukkan hadisin da ya zama ba shi da isnadi tun farko to har abada ba zai taba zama sahihi ba kama hadisin da aka ce yau musaumikum yau mu naharikum, ran azumin ku ran layyakku wannan hadisin tun farko ba shi da isnadi ba a faɗi waɗanda suka ruwaito shi ba kama hadisin da aka ce utulubul ilma walau bisin ku nemi ilimi ko da a birnin sin to yanzu waɗannan lafuzan ba su da isnadi don haka har abada ba za su taɓa zama sahihi ba ƙa'ida ta farko shine hadisi ya zama yana da isnadin da a zahiri za a gan shi shi nan wannan daga wannan wannan daga wannan ka'ida ta farko kenan ƙa'ida ta biyu wadda take makale da wannan ta farko wannan isnadi ya zama akwai ittisali tsakanin ɗalibin farko zuwa malamin shi shi kuma wannan malami ya zama akwai saduwa tsakanin shi da ainihin wancan da kuma tabbatar da cewa ya ji. don haka akwai bambanci tsakanin hadisi musnad da hadisi muttasil akwai kuma inda suke haduwa da ma'ana daya dukkanin hadisin da aka ce muttasil ne to musnad ne amma ba duk hadisin da aka ce musnad yake iya zama muttasil ba me ma'anar wannan maganar ma'anar alhadisul musnad hadisin da a zahiri gashi da isnadi idan aka bincika tsakanin wane da wane sun haɗu kuma wane ya ji daga wane tsakanin wane da wane sun haɗu kuma wane ya ji daga wane sai a ce ya tabbata yanzu ya zama mutasil amma in aka bincika tsakanin wane da wane sun haɗu amma bai ji ba ko kuma ba su haɗu ba to zai yi wa iya ci gaba da kiran shi alhadisul musnad amma sai a kira shi ghairu mutasilin wannan hadisin yana da isnadi amma kuma wannan hadisin babu saduwa tsakanin ɗaya daga cikin ɗaliban zuwa ga malamin shi Kama hadisin da al'imamu dara kutuniyar waito a cikin littafin shi a sunan da aka ce abu ubaida ya ruwaito daga baban shi abdullahi ɗan mas'udin shi ku abdullahi ɗan mas'udin yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sallu alaman kala la ilaha illallah ku yi sallah ta gawa ga wanda ya ce la ilaha illallah wa sallu khalfa man kala la illallah haka ku bi sallah ga duk wanda ya ce la illallah wannan hadisin idan ka dube shi a cikin littafin sunan dara kutuni za ka gan shi da cikakken isnadi wanda in ba malamin hadisi ba ne makai, kai sai ka ɗauka cewa kai tsaye wannan hadisin ya inganta domin za ka ga ai abu ubaida da ya ruwaito hadisin ya ce an abihi daga mahaifin shi wane ne mahaifin shi abdullahi dan mas'udin to amma abdullahi dan mas'udin ya rasu a lokacin abu ubaida dan shi yana ciki don haka ba su sadu ba kenan yanzu idan cewa daga baban shi ta ruɗe ka ka ce to ai tunda daga baban shi ne tabbas ya ji kenan to kaga zahiri akwai isnadi ko babu amma akwai ittisali sun haɗu ba su haɗu ba don haka dukkanin hadisin da ya zama musnad ba za ka hukunta shi da cewa mutasil ba amma duk hadisin da ka ce muttasil to wannan musnad ne saboda ba zai taɓa yiwuwa ya zama muttasil ba sai yana da cikakken isnadi sannan za a gano ittisalin don haka kullu mutasilin musnadun walaisal akas na fata an gane to sai malam ya ci gaba da cewa ƙa'ida ta farko kenan jama'a ƙa'ida ta biyu ya ce al'adl al'adl da ake nufi mutumin kirki shine a wani wurin sai su fassara da siƙa to amma kalmar siƙa ƙari ce so da dama akan al'adl mutumin da aka ce adili ne shine musulmi wanda ba a taɓa kama shi ko kuma tuhumar shi da wani aiki na fasikanci ba to ita tuhumar nan da ake cewa ba tuhuma ce wadda ni da kai da malamanmu da ke rayuwa a wannan zamani ko kafin wannan zamani za mu yi ta ba akwai malamai waɗanda su ne suke iya tuhuma kuma tuhumar nan ta tabbata tuhuma kamar yadda a yanzu don ni ɗinnan na ce ina tuhuma ka da sata ko dan ni din nan na ce na kama ka da sata wannan tuhuma tawo ko kuma wannan hukunci nawa bai isa sa gwamnati ta ce ba za a yadda ka tsaya takarar gwamna ko shugaban kasa ba saboda ni da na ce na kama ka da ni da na ce ina tuhuma ka da sata ni ba hukuma ba ne ni ba ɗan sanda ba ne ni ba kotu ba ce a ƙarƙashin wannan kenan yanzu ɗan sanda ne ko kotu ko alkali ko makamantan haka za su ce sun tuhumci wana da sata ranar da ya tsaya takarar gwamna ka fito da wannan tuhuma ta zama dalilin a hana shi amma cewa a anguwarsu an samu wani dattijo ya tuhumce shi cewa barawo ne wannan ba dalili ba ne zama kun fahimci wannan kenan ashe ba kai ne za ka ce kana tuhumar wane ba ba malaminka na yanzu ba amma malamai ne magabata kamar su imamu shu'uba kamar su nasa'i kamar su Ahmadu bin hanbali kamar su yahaya Bin ma'in da makamantan waɗannan malaman su ne suke tuhumar wani daga magabatan da ya cancanta a tuhumce shi sai ainihin a karɓi tuhuma daga gare su saboda dalili na ɗaya su dai galibinsu sun yi zamani da waɗannan mutane dalili na biyu adalcinsu da gaskiyarsu da nagartarsu da rashin son zuciya ya bayyana babu wanda za su tuhumce shi a bisa tuhuma ta son zuciya ko kuma saboda neman bata mishi suna ko saboda ba dan su bane ko dan ya ki shiga makarantar su karatu ko dan ya fi su karatu ko dan ya fi su yawan jama'a ko dan ya samu karbuwa a wurin gwamnatin zamanin su duk wanda ka ji sun tuhuma tuhuma ce wadda suka yi ta saboda Allah kuma suna fatan ranar lahira Allah ya tsare su su ba da shaida akai dan za su iya kare kansu saboda suna da dalili a ƙarƙashin wannan jama'a dukkan mutumin da aka tuhumce shi ko aka tabbatar da cewa ya yi ƙarya tuhuma daga irin waɗancan malamai to ba zai zama adili ba ba zai zama fiƙa ba don haka musulmi mai gaskiya da riƙon amana suka ce wanda ba a taɓa kama shi ko tuhuma shi da aikata kabira ba sannan in kuma yana yin ƙananan laifuffuka to ba a ainihin ganin yana dogewa a kai wannan shine adili babit da suke nufi da bab shine rike karatu ko haddace karatu ko kiyaye karatu ka ɗauki wannan fassara guda uku da hausa rike karatu shine inda ka malamin shi ya biya mai karatu to ba zai taɓa zama babit ba sai ya kawo karatun nan a ranar da ya zama malami ko kuma a ranar da aka neme shi da ya kawo keke da keke kamar ran da malamin shi ya biya mai da ka idan malamin shi ya biya mai karatu da ka ya haddace da ka ya tashi kawowa sai da littafi to ba zai zama zabit ba don haka ka kiyaye idan malamin shi ya biya mishi karatu a littafi abinda ake nema wannan littafin da malamin ya biya mai karatu a shi ya gyaggyara mishi shi shi kuma ya gyara a gaban malamin malamin ya duba gyare-gyaren ya tabbatar sun yi to duk da ya tashi karantar da wannan littafin sai dai ya ɗauki wannan kwafin da malamin ya gyara mai shi kuma ya karbi gyaran malamin ya koma ya duba gyaran ya amince da gyaran to sai dai ya riƙe wannan littafin wajen karantarwa to sannan za a ce wannan yana da zabtu amma idan za a karantar da shi bulugul maram da taba'a ta darul fikar a zauna a gyara mishi ita a wajen karatu ranar da ya tashi zai karantar da bulugul maram sai je ɗauko nuska ta darul kutubil ilmiya ko kuma ta darul fikar ɗin amma ba wadda aka gyara ba to malamai za su ce ba shi da dabtu don haka a ƙarƙashin wannan dabtu ya kasu nau'i biyu akwai dabtu sadrin akwai dabtu kitabin dukkan ɗalibin da ke karanto karatu a wurin malamin shi da littafi to dole ne ranar bayar da karatun ya bayar da wannan littafin da malamin shi ya koya mai a cikin shi ya gyara kar ya sake ya ɗauki wannan littafin ya ba da shi aro kar ya bar matar shi ko 'ya'yan shi ko abokan shi suna iya ɗauka su kwalba kowane irin rubutu a ciki kar ma ya bar littafin a sarari yadda wani wanda zai iya ɗauka ya yi rubutu hannunsu ya yi ɗaya ya ɗauka don haka galibin irin waɗannan littafan malaman sukan sanya a cikin adaka ne wato akwati su sa kwaɗo su rufe su saka mabuɗin a aljihu ko su saka a ƙarƙashin matashin kansu in za su kwanta shi ita kuma adakar su saka ta a ƙarƙashin gado idan ya tashi tafiya sai nannaɗa waɗannan littafai sai saka a buhu sai ya samu wani wuri amintacce ɓoye ko kuma ya kwashe su ya tafi da su in ya dawo lafiya ya dawo da su lafiya in ya hallaka a can su hallaka tare to sai a ce irin wani